Assalamu alaikum yan uwana barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel din namu to karan na wani subscribe sannan kuma karan na wani alama kararrawa domin sanin sababbin shirye. Masu rayuka za su dukawa wallahi isa ku musa na dosa bai wadu ba abba ibrahim ne mai bai wadu ba kai kai kai kai wallahi gurje gono ngo zaku wallahi abba musa no ya fata isaku musa fata masu rabiu sun dauko shi to iriya dai goga hangan amma ishaku musa na doso ya yi kasancewa da experience a gaban abba ibrahim na mai eh dangane bai zaku kada zauren hikimomi ba musa eh isyaku ah. musa abba ibrahim dan isyaku musa ya yi jima a kokowa danga yi tabbatar da kan mati gabi wani nongo oh. lakkal da charmai nongo ga te so o oh, zamdini oh. ya mai kuje da kwano na cimase kaga tiyawa ya eh, abba musa abba ibrahim isaku musa gona hare agai gurjera agai gurjera ga zama diko ga alwata ila sabu amar janga eh abba ibrahim jir gurjera hai zo ah. Isiyaku oh, abokan bai zagora ga an busa tsakanin Abba Ibrahim wanda bai haɗu ba Amanu Ifuro wani mai rai sai ya ga kwandi dirga birma gino go wani da miniti ko kowa ce mai kyau oh! ko kowa ce mai muhimmanci ta isiyaku na shi bai hadi ba abba ibrahim ya je no ba sai dai bai kai ko ina ba halin bogo bare da oh, isiyaku musa na amma so isiyaku musa na ga kai gari ga isiyaku musa neman ah. amma wallahi isiyaku ina ga dai ne ne wallahi ibrahim an daure ka wani wata mai mai gogin gundon ba abba Amanakan. ya mai biya mai sikala musa ibrahim ga yarga yi daga tiku da dokan ci mai sayo so mai damara a alfatta ya dai igo ga kyar hausa amma ila tilas igo da kon da kyare ma wallahi ko kuma dukkan a yanzu dai ga ta nan ga su so da ta yan eh barka barka abu ibrahim abba ibrahim abba wallahi barka ya da ya durkushe wallahi ne mai da aka da kashi wallahi wallahi ta boka ne ko ga ce ga wani ah! gano yadda ba bai samu ba ta koma ga hannuwa yanzu abba ibrahim ga kafaɗu ya mai kukirai tsakanin yan koko musa doson zubula wallahi take take ko in charau ah! ah! abu duke abu duwe abu duwe sauti ta komasi ta komce kuma wallahi komasi ta komce wallahi aduwa ayi komasi ka aduwa kimkim duwe wallahi amma bare gono mun ah, ga sai dogo ta kuma wallahi ga ko ce gaskiya da baro dogo ka aba aba to Abba barka Abba barka ko ne to kwace mai kyau irzo an tere ko ina bankara ai ko kowa gadi ko wasa wannan sai ya bankara ko samu dan wasa ya bankara Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Ya ka ya ka. Ya ka ya ka cha. Ah, usa. Ah, Cha cha cha cha. Wai, enda suru. Ah ah. So irga di ifo. Ha? Haka ne. Wai hadi. Ko kwa ce zakani da Allah. Warai kuwa. Ah. Ah. Isaku, ani candi ga gagal ga ga hala. Falano. abba musa koma ay ta barbi tu lay sen ye gindo ray ko je se sa ke ga o am ko ke se ke ko irma je mu dora ta koma tsakanin abba ibrahim da maraja ya mai isa ku musa doso baro abba ibrahim a a cha cha cha yanzu kowane ya ɗanɗana an ɗanɗani juna yanzu shi kenan ko abu furo a yi ah, ah, gagai abu ya yi gaugawa wajen kari wallahi ne mai kurun nan azurai salam yango ba ma kogin guna abba tutafe. daya ɗayan yana yi abba mai sai santir ga masu kallon son isaku musa ah, ah, ah, abba isaku musa ne dan isaku musa duwa ba dar kora ya koma sai Alhaji Nunu ji kan dubu na gode da kyauta. Mm, mm, mm. Ta kai ga hutu. Arbitin na yi Ba, bahu ah mati kula zama no sake gani koi su dawo tsaka wage ina me wundora arno ku dawo tsaka wage to kun yi minti hudu da segonda ishirin na kokowa abba musa isaku abba ibrahim isaku musa an tuka a ga iman da yadi lokai allah gyara maza maza na abuja na niba ikulu zankayendo kandi nigun zaku iga bai alhalodin ko carga i mai fo da bari fo wana wana hon kurcin nan kancin no ito dilla sabu nyamange hin nagati gurje zo kancin da sai abba ibrahim kuna da isaku musa namo ga banga bisa ka afono ga bisa wannan kokowa iliyasu yadda ta nuna sai ta yi kayi ba ta yi mutuwa tsaye ba tunda dukkan su kowane zahi gare shi kuma kowane ya san da cewa ko kowace ta kai wani matsayi inda dole sai ya hita kan shi gatanan ta kama tsakanin ishiyaku musa na doso da abba ibrahim ya mai su ba su faɗi ba super métier murari no hmm. ka ganka tu veux provoquer les hadis <laughs> super Il y en gyara makoshi yana nan kashin bige karkashin kawo Elias <laughs> ah. Ah. kada jin wani surub da yake wasu ca yana nan jibril musa garba ba da kawo to a'a isa ku musa a'a a'a isa ku musa ya su ba dudo su bude wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai ta kafar da hana wannan gaba kai kai kai kai kai kai kai kai kai abba abba abba dinga ta irkon sai ba irkon mun maborai bakara guna a cikin tafon laga sai tafon laga ciki a kacire kai kai kai kai kai kai kai kai wannan ita kuwa aka wadda shi take ta gabe na haro aka wadda shi take amma gabar kursi na kan yi gabare wadda kai wai wai wa komate kuma ta komate ya kubce wallahi komate wadda kai tsakanin nuhumun mun ne wai wai wai da haruna 96 to gara tuwa ah, ah. a a ah, abu farga A farga ta ta ta kai kai kai in ba kai ba kai ba kai ba

ya hadu ba ya mai ba tar abba ibrahim na yamai ya dawa wa isa kuma oh. na ya aza ka wada yayi ya ya yayi ya kasa ya ya mai ya aje kuma a karshe isiya ya musa ya kama tsatson abba Jordan Sezaku, Safar da, Dogo Aboya, Irsi Bai Matukar Kirkirano, Isa da Tarengabo. so sapere ka amo gagatum walla amo gagatum ralanti ko gacce banganoa akan kan ta cabonno bina no a fargano wanda kulin sin gara mafi yabo ya oh. sa har kullu ake cewa allah ya bada sa'a da rabo sai allah ya baka sa'a abu amma in da rabo gare shi ba zai zo hannunka ba ko ta halin kaka ba za ka yi amfani da shi ba to irin ta ce ta samu abba ibrahim na yamai da ya ɗau ƙahon isiya ku musa alhaji dobe ya goga noru muna bo ya kai ta ga ka faɗa, ya alhaji dobe ya kai goba tora ya kasa yadda zai yi da